Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake damu da wani sabon shirin. yau Laraba 28 ga watan Maris na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau laraba ne aka yi jana'izar wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu wanda ya rasu ranar 22 ga watan nan na Maris. Za kuma ku ji cewa babban sufetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kori kwamishinan 'yan sandan jihar Kogi saboda tserewa wasu 'yan bindiga daga hannun hukuma. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin me za ku ce game da 'yan bindigar da aka ce sun yi ikirarin suna da alaka da sanata Dina Malaye da suka tsere daga hannun 'yan sanda a jihar Kogi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Lauyan wata 'yar siniman finafinan batsa mai suna Stormy Daniels ya buƙaci kotun tarayya da ta buƙaci shugaba Donald Trump da ya ba ta bayanai ya rantse akan zargin da take masa na kwana da ita a shekarar 2006 gabanin ya zama shugaban Amurka. wani lauya michael avanti ne ya shigar da bukatar yau laraba a wata kotu da ke jihar california ya kuma ce ya a ɗauki bayanan shaida daga wurin lauyan shugaba trump michael cohen wanda ya biya 'yar siniman fim ɗin batsa dala dubu da jim kaɗan kafin zaben 2016 domin ta yi shiru kan abin da ta ce ya auku tsakaninta da trump lokacin wani wasan golf da ake gudanarwa a jihar nevada avanti ya ce yana son ya sani ko trump na da masaniya game da wannan kuɗi da aka biya ta kuma ko ya lamunce da hakan trump da ya saba maganganu kan abubuwa a shafinsa na twitter har yanzu dai bai rubuta wani sako a shafin nasa ba kan wannan zargi da ake masa na kwana da daniels ko da yake jami'ansa na yada labarai sun ce ya musunta duk zargin da ake masa a halin yanzu da masu gabatar da ƙara da ke binciken shishigin zaben 2016 na shugaban ƙasar amurka sun ce sun alakanta wani tsohon jami'in leƙen asirin moscow ga wani ɗan siyasa da ya taimaka wa donald trump yayin da yake neman shugabancin ƙasar amurka a jiya talata ne mai bincike na musamman robert mueller ya bayyana dangantakar kwamitin yakin neman zaben trump da rasha ya ce mataimakin shugaban kamfe ɗin trump rick gates ya gane ana kai tsaye a watan Satumba da Oktoba shekarar 2016 da jami'an Rasha kafin zaben watan Nuwambar shekarar ciki har da wani wanda aka gano amma ba a faɗi sunansa ba wanda aka bayyana cewa yana da alaƙa da hukumar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU. China ta ce a lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri a cikin makon nan ya bata ya ba ta tabbacin shirinsa na raba kasar shi da makaman nukiliya da kuma ci gaba da tattaunawar neman fahimtar juna tsakaninsu da makwabciyarsa koriya ta kudu da kuma amurka kamfanin dillancin labarun xinhua na gwamnatin china wanda ya buga hotunan shugaban koriya ta arewa din tare da shugaban china xi jinping ya rawaito cewa lalle shugaban kim da matarsa sun kai wannan ziyarar a china tsakanin ranakun lahadi zuwa laraba har ma suka halarci wata gagarumar liyafar cin abincin dare da shugaba shi da matarsa suka shirya musu haka kuma a lokacin wannan haduwar shugabannin biyu sun ƙara jaddada buƙatar ci gaba da ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen nasu wacce ta yi sanyi a sanadin jajircewar koriya ta arewa na ci gaba da gwajin makamanta na ƙare dangi na nukiliya da masu linzamai Ƙasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'in ɗan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya miƙa kansa garkuwa ga wani ɗan bindiga a maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai a wani babban kanti. shugaba emmanuel macron zai jawabi a bikin da ake a birnin paris don karrama lieutenant colonel arnold arno beltram wanda ya ba da kansa garkuwa shugaban ya ce beltram ya mutu jarumi a safiyar yau laraba ne ma'aikatan 'yan sanda a fadin kasar suka dakata suka yi shiru na minti daya ba magana biyo bayan yin shiru da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi jiya talata dan bindigan da ya kai hari ranar Juma'a ya kashe wasu mutane uku. Hukumomi sun gano cewa wani dan shekara 25 ne dan asalin Faransa da Morocco mai suna Rodwan Lagdem kuma tuni kungiyar 'yan ta'addar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar Alhamis 22 ga watan nan na Maris ne wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya rasu bayan ya yi fama da rashin lafiya. A yau Laraba aka yi jana'izarsa a jihar Gombe. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya je jana'izar ga ƙarin bayani daga gare shi. A cikin wani yanayi na ban tausayi da alhini ne dai. yan uwa iyalai abokanai da ma kuma abokanan aikinsa yan jarida suka yi da a cocin graceland da ke kauyen jesu cikin karamar hukumar balanga da ke cikin jihar gombe domin kai gawar kushewa inda ko pastor dauda dale ya mata addu'ar bankwana tare ku da rakiya zuwa kushewa ko da yake duk kokarin ji daga bakin matarsa Mrs. Sindiga Sunusi da kuma babban ɗansa abin koya ci tura sakamakon irin halin alhini da ake ciki to sai dai kuma wasu ma da suka halarci bizinin sun kobai na mutuwar tasa da babbar rashi. To sunan Billy Abel na rikoci ma Sun newspaper. Rashin nan da ba daɗi dan uwanmu ne abokin aikin mu ne fara wannan aiki yana cikin mutanen da suka yi mun shawara suka yi mun gargadi mai kyau in yi nazari da aiki na. so gaskiya mu yi misin nashi is a very very painful loss ah, kamar me za faɗa wa su iyalansa da ya bari a baya to a duniyar nan da ya sai hankuri duka zan ce musu su kara hankuri haka rayuwa yake yadda muka zo haka za mu sake koma sai kowa da ya shiri ya yi abin da ya kamata in ka zo duniya nan da ka san wata rana za ka koma so duk abin da kike yi ka sa hankali kamar yadda sanusi ya sa hankali a aikin shi sai haka kowa mai sa hankali ya yi abin da ya dace sunana shafi'u sale ina aiki da radio dandal kura international lallai mun babban rashi sanusi mutum ne wadda muka yi aiki da shi na tsawon lokaci wanda muna girmama shi yana kuma girmama mu. Shi dai marigayi Sanusi ne Muyal Adamu an ko haife shi ne a ranar bakwai ga watan Nuwamba shekarar hudu kuma an haife shi ne a garin Kaduna. Hakanan kuma ya so makarantar firamare ne a Yola kafin daga bisani ya zace makarantar sakandare ta Sokoto da ke garin Numan a tsakanin shekarar tara zuwa dubu da da da tara hudu, A haka kuma likafa ta yi gaba har zuwa jami'ar Maiduguri inda ko ya karanci aikin jarida. Kafin ma dai rasuwarsa ma'aikaci ne a gidan talabijin na jihar Adamawa to atv yola hakanan sanusi adamu na ma cikin masu tallafawa jaridar yanar gizo ta hausa ta nurul alam da ke yada ayyukan bishara a duniya ya kuma rasu yana da mace guda da 'ya'ya hudu da kuma kane da ma yan uwa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ubangiji Allah ya ji kansa ya kuma yi ma 'yan uwa da abokan arziki ya ba su haƙurin wannan rasha To yanzu kuma bari mu dawo jihar Kogi bayan tserewa wasu 'yan bindiga guda shida daga ofishin 'yan sanda da ke birnin Lokoja. Babban sufetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kori kwamishinan 'yan sandan jihar. Kuma yanzu haka ana can ana neman 'yan bindigar ruwa a Jallo. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto daga Mina. Rundunar 'yan sandan Najeriya na can ta dukufa wajen farautu wasu mutane guda shidda da aka ce sun tsere daga wani ofishin 'yan sanda da ke garin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi. Dama dai 'yan sandan ne suka kama waɗannan mutane guda shidda. ɗauke da bindigogi da jami'an 'yan sandan suka ce sun samu bayanan da ke alakanta su da ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogin wato Sanata Dina Malaye. A ranar laraban nan ne dai aka shirya cewar za a kai mutanen shidda a gaban kotu, to amma kwatsam sai aka ce sun tsere daga ofishin 'yan sandan. Al'amarin da ya sa shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kori kwamishinan 'yan sandan jihar Kogin Ali Janga tare ma da mai gurbinsa ba tare da bata lokaci ba. Mai sharhi akan al'amura a jihar Kogin dan jarida da ke zaune a cikin garin Lakwaja, Malam Bashir Muhammad ya ce lamarin fa ya jefa al'ummar jihar Kogin cikin wani yanayi na tashin hankali, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Hali dai kan gaskiya kowa ne yanzu muna cikin hali kakani kayi. Hali kakani kayi shi ne wayannan mutanen da aka ce sun fasa gidan tsaro suka gudu yanzu nan ba mu san me manufansu ba. Malam Bashir Muhammad ɗin dai ya ci yana cikin masu ra'ayin cewa gwamnatin jihar Kogin na da hannu a cikin wannan badakala. Ina da wannan ra'ayi sosai, ina da shi sosai. Kamar yaya kuke gani to? Ah, to, to, gawa ga gafar doki, waye kashe gawa, waye kashe wannan mutumin. Dama shi, ino da shi gwamnatin yaya Bello, ai ba ba ba shiri. Dama dai tun da farko sanata Dina Malayan ya nesanta shi daga masu makaman. Ni ban da magana illa ya mutu Allah isa da ni ba <laughs> na zama memba na House of Reps ban ban harkar 'yan bindiga ba. <laughs> na zama sanata ban arka da yanzu, yanzu me amfanin wani mitin ni ban wallahi ban san kowa ba ban taba zama da kowa ba ni ban san su ba to sai dai gwamnatin jihar Kogin ta nesanta kanta daga wannan al'amari Abdulkarim Abdulmalik shine babban daraktan cibiyar samar da bayanai na gwamnatin jihar Kogin ga abin da yake cewa Kogin state government has no hand go to Ya ce gwamnatin jihar Kogi ba ta da hannu akan wannan matsala, ka je wajen hukumomin 'yan sanda ka ƙara samun cikakken bayani akan batun. Mu dai gurinmu shine tabbatar da tsaron lafiyar mutanen jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. ina mafita linzami ya tsinke mini sama sama sama a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin me za ku ce game da 'yan bindigar da aka ce sun yi kirarin suna da alaƙa da sanata Dina Mulaye da suka tsere daga hannun 'yan sanda a jihar Kogi? Sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin nan ku shakata da wannan. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Filato. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Yawa ne magana Bala Kwamanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato. To Bala Kwamanda muna jan ka. to gaskiya tsakani ga Allah abin da zai iya fitar da shi wannan bawan Allah a cikin wannan zargi da ake masa mm. shine hukuma ta yi gaggawan yin kokari ta yi bincike don irin binciken nan ne zai tabbatar da cewa shin shi ne ya sa wa 'yan bindigan ko shi yake tare da su to in ba an yi bincike ba ne babban bincike wanda ya kamata a ce an yi shi yanda ya kamata saboda gaskiya in ba ana hakan ba ba za mu iya fahimtar cewa me ina aka sa gaba ba kuma inspector general 'yan sanda gaskiya ya birge ni kuma ya yi kokari kuma abin da ya kamata kenan duk inda aka ce an samu matsala irin wannan a yi gaggawan daukan mataki to sai a samu abin da ake so to ne magana bala kwamanda ne daga cikin garin plato allah ya saka da alkhairi wa'i. to mun gode bala kwamanda yanzu kuma bari mu je kebbi salamu alaikum Hello muna jin ka dawa muke magana daga Kebbi. To Malam Umar muna jin ka. To Malam Umar mai ruwa me zaka ce game da 'yan bandagar da suka tsere a jihar Kogi? Waɗanda suke hannun 'yan sanda. Wannan ba manya bane kin ga ake manya ne ko? kamar waɗanne manyan ciki a tsafin ya wasu ya za a ce sun gudu hannun hukuma za ka su kuma ce sun gudu yanzu to malam umar mai ruwa kenan daga kebbi yanzu kuma bari mu je jamhuriyar nijar wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna magana da malami na nijar ko kana tare da mu To. To malami na Sokoto ne yanzu da wa muke magana? Kuna magana da Jinira Alhassan a garin Gwadaba. To malam Alhassan muna jan ka. To game da bayanin da kuke gaskiya ni ma yana ba da goyon bayan shugaban kasa ya bincike a biɗi wasu a wanga abin a kawo ƙarshe ne. Mm, wane binciken ciki na 'yan sandan koko na 'yan bandaga koko na shi sanata Dina Malayi? dukkan abin da ake magana kai da na 'yan sandan da na sojojin da kowane. To mun gode Malam Alhassan daga Sokoto har yanzu dai muna nan a Sokoto. Sokoto ne daga Sokoto daga Kaduna. To Malam Bello daga Kaduna muna jan ka. Ai gaskiya wannan zargi da ake dini mallan ne ba ba da shi ba. Ba da hmm. sanata guda haziki dan majalisa cikakke mai kishin kasa wai a ce ana zargin shi waya ba waya makamai ni kaina wallahi ba zai wannan zargi ba wannan dai shiri ne nasu kawai ne yan sanda saboda ka dini wallahi gaskiya haziƙin sanata ne ko mu kijin kasa eh, to malam bello eh? malam bello ban taron numfashin ka ba su kuma yan bandagar da suka tsere daga hannun hukuma fa ya kake ganin wannan lamarin a to ai wannan duk abin kamar wasa koyo ne wallahi abin kamar shiri ne akai babu dai hujjar shi sa akai wannan abu za a kai shi kotu shake ba taba sanin su ba taba ganin su ba saboda ka ni ina kira ga majalisar dokoki ta kasa da mm. gyara ma yan sanda dokokin aikin su in ba haka aka ba tsakani da Allah za a fara tsarin mulkin na siyasa a wani doka yan sanda garan bawu yana so a samu zaman lafiya a cikin nan. To mun gode Malam Bello daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Hello? Hello da wa muke magana daga Nasarawa? Ah da Ibrahim Musa Manne daga Nasarawa makama dogo. To mala Ibro muna jan ka. Wato game da wannan abubuwa da ke faruwa game da al'amuran da wannan wannan wannan tsohon dan majalisar tsofaffi da ya kawo na 'yan ta'adda eh. ya kamata ke kawon bincike. Hmm. Domin idan bai da hannu mai menene yasa yake zillo yayi nan yayi nan in yana da gaskiya. Hmm. Saboda haka mu mun ne da abin da Inspector General ya yi dan sandan nan bai da gaskiya sun hada baki da shi domin a cutar da kasa to mun gode malam ibro daga nasarawa yanzu kuma bari mu je ya wuri hello kina ni muna jan ka da wa muke magana daga yawuri abubakar lambu mai ya yawuri to malam abubakar muna jan ka so ni abin da na gani yaran gadon cin ne an sanda ne gaskiya to saboda ma yi a kama muku masu laifi a baku sai wai sun bata sai mm. gaba da siya bane wani wannan abun mm. muna tare muna ta ina jan ka eh mister ya za a yi a kama eh, masu laifi kuma babban laifi makamai wai yan sandan sai wai sun tsere mm, to kana gani sakacin yan sandan ne kenan kaga ni yan sanda ne ai ba sai an faɗi ba to aji ne suka yi mm. hmm? Malam Abubakar kenan daga Yawuri da ra'ayinsa kuma anan za mu dakata daga wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. A ranar hudu ga watan Afrilu za bayar da kyautayi na wato MTN fe Cup. Kwamitin fe Cup zai shirya karo na bakwai na bayar da kyautayi na MTN fe Cup a M Plaza Hotel a ranar Laraba mai zuwa hudu ga watan Afrilu da karfe shida na yamma. Gabaki ɗaya da da bayar da kyautayi kimanin goma sha biyar ga mutane da club club da suka cancanta da kuma waɗansu kyautayin musamman ga waɗansu fitattun mutane da kuma ƙungiyoyi. Hukumar kwallon ƙafar ƙasar Ghana GFA na tattaunawa da ɗayan shahararrun kamfanonin diddiga na duniya wadda zai taimaka tattara bayanan gaskiya a wasannin lig-lig ɗin ƙasar Ghana. Ɗan wasan gaba na Dream FC Samuel Pimpon na farin ciki bayan jefa kwallonsa na farko a gasan premier league din ghana na shekara 2017 da kuma 2018 kuma yana kyautata zaton jefa ƙarin kwallaye a ragan abokan adawarsa wadda zai taimaka wa club dinsa ta lashe kambin na ligin din ƙasar ghana haka kuma mai tsaron gidan kumasi asanti kotoko felix anan ya bayyana imaninsa cewar kuma masu asanci kwatakwa bana za ta lashe kambin na premier league din kasar ghana bayan ta kwashe shekaru hudu bata ci wannan kambi ba sai kuma accra house of oak wadda take tangal-tangal saboda dududu tun bayan soman ligin din na kasar ghana wasanni biyu kenan cikin na uku kenan za a yi dududu maki da ta samu shine maki guda biyu babban kungiyar kwallon kafar mata ta kasar ghana da black queens za ta yi wani wasan na sada zumunci da zakar kasar asia wato japan kenan a cikin wani wasan da ake jin zai yi sha'awa saboda wannan wasa zai zama zakaran gwajin dafi ga ainihin mai koyar da black queens din wasa messi tego mun leka wasannin commonwealth games kuma abdul umar wahid ne tauraron da aka ambata na kasar ghana wadda ake jin zai haska a wasannin na commonwealth na shekara ta 2018 wadda za a soma daga ranar 4 ga watan afrilu zuwa 14 a karara leisure center da ke a gold coast kasar australia Da haka muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta sanar da laifuffuka da kuma saka takunkumi akan wasu 'yan kasar Iran masu satar bayanai ta yanar gizo wanda suka kaddamar da gagarumin hari akan ɗaruruwan na'urorin kwamfutocin jami'o'i da masana'antu da gwamnatin Amurka da ƙungiyoyi masu zaman kansu a madadin gwamnatin Iran. Mataimakin Attorney General na Amurka, Rod Rosenstein, ya ce, Harin ya faru ne da umarnin rundunar tsaron Iran wanda suke taka rawa wajen munanan harkokin ƙasar a faɗin duniya. Defendants worked for an organization known as the Mabna Institute, which two of the defendants founded for the stated purpose of helping Iranian universities access. Su waɗanda ake tuhumar suna aiki ne da wata ƙungiya wadda aka fi sani da Mabna Institute, wacce biyu daga cikinsu suka kafa domin taimakawa jami'o'in Iran don gudanar da binciken fasaha. Ayyukansu sun ƙunshi satar bincike da ba bisa ƙa'ida ba daga kwamfuta ta hanyar kutse. Tuhumar ya haɗa da amfani da kwamfuta wajen yin zamba, saffara kuɗaɗen haram da kwamfuta da kuma sauya kamanni. Attorney General ɗin Amurka na gundumar kudancin New York, Jeffrey Berman ya ce masu zambar yanar gizo na Iran sun saci akalla da ɗaya da rabi na bayanai wanda ya kai darajar shafuna biliyan goma sha biyar daga ɓangare daban-daban wanda suka hada da fasaha da kimiyya, kiwon lafiya da kuma fannin injiniyanci inda suke aika bayanan zuwa ga kwamfutocinsu da suke wajen Amurka. We have worked tirelessly to identify you, and you cannot hide behind a keyboard halfway around the world. A gaskiya wannan ba tsurar bayanai ba ne, waɗannan tarin fasahu ne na wasu daga cikin mutanenmu mafi basira. mali'n Amurka ta saka takunkumi akan mutane tara 'yan ƙasar Iran masu satar bayanan yanar gizo da kuma akan cibiyar mamna wanda ke nufin Amurka ta toshe dukkan kadarorin da waɗanda mutanen suka mallaka da ke ƙarƙashin ikonta kuma amurka ta haramtawa dukkan 'yan ƙasarta da yin ma'amala da su attorney general Baman ya ce ya yi imani cewa duk waɗanda ake tuhuma yanzu haka suna iran amma yana miƙa saƙo a gare su da kuma duk wanda ke tunanin cutar amurka ta hanyar zambar yanar gizo we have worked tirelessly to identify you and you cannot hide behind a keyboard halfway around the world Muna aiki ba dare ba rana domin gano ku, kuma ba yadda za a yi ku ɓoye ta bayan kwamfutar ku a wani wurin mai nisa, kuma kuna zaton ba za a iya gano ku ba? Za mu yi duk iya bakin ƙoƙarinmu domin gurfanar da ku a gaban shari'a. Yayin da ake ci gaba da farautar waɗanda ake tuhumar ba su da damar fita daga Iran domin suna tsoron Amurka za ta iya kama su kuma ta maido su Amurka don hukunta su. Ba za su iya fita daga Iran su yi kasuwanci ba a cewar Mr. Baman. Hanya ɗaya ce za su iya sanin halin da duniya take ciki, ita ce ta amfani da na'urorin kwamfutarsu, amma yanzu an raba su da abin da suka fi ji da shi, waɗanda shi ne ɓatar da kurwansu. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka wanda ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice lauyan wata 'yar sinibin fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels ya buƙaci kotun tarayya da ta buƙaci shugaba Donald Trump da ya bata bayanai ya rantse a kan zargin da take masa na kwana da ita a shekarar 2006 gabanin ya zama shugaban amurka a halin yanzu da masu gabatar da kara da ke binciken shishigin zaben 2016 na shugaban kasar amurka sun ce sun alakanta wani tsohon jami'in leƙen asirin moscow ga wani ɗan siyasa da ya taimaka wa donald trump yayin da yake neman shugabancin kasar amurka kasar Faransa na gudanar da bikin yau Laraba domin girmama wani jami'in dan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya mika kansa garkuwa ga wani dan bindiga a maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai wa wani babban kanti a kasar shugaba emmanuel macron zai yi jawabi a bikin da ake a birnin paris domin karrama lieutenant colonel arnaud beltram wanda ya bada kansa garkuwa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Carl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.